ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a في ميتار البركة نحكام الجنائز na نأبو عبد الرحمن muhammad nasiruddin ibn nur al-arnauti al-albani wanda muke gabatarwa a wannan majalisi mai albarka majalisi na darul hadis na unguwar gajimare garin jihar borno babban layi muna daren daren laraba daren hudu ko biyar ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da biyu ta zo daidai da daren sha bakwai ga watar biyu miladiya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya mun yi tuka ashirin da takwas yau insha Allah ta'ala ne karatun na ashirin da tara kafin nan akwai dan uwa wanda za ka ɗaya cikin yayyu a nan layi kalmare babban layi gidan sarkin hausawa da ake ce masa baliman a ɗazu iyalin ta rasu garin haihuwa to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya karbi bakuncinta kuma ya ba irin abin da ya alkawartawa wacce ta mutu garin haihuwa Allah ya yi musu alkawari na samun ladan shahada to Allah ya karbi shahadarta ta da ta haifa ta bari Allah madawakin sarki ya rike su ya tarbiyyantar da su ita mijinta kuma Allah ba sa a ikon haƙuri da wannan rashi ya yi masa tukuicin haƙurin wannan rashi da aljanna kuma ya yi masa sauyi na gari ya kyautata makomarta da kuma namu da nasa da in ya zo ya haɗa mu cikin jannatin da a kusan muna cikin babin takfinul maiti yin likafani wa mayyiti mamaci a nawa ya nuna za mu tashi shafi na tamanin to za mu tashi lamba na talatin da takwas ko na talatin da tara na talatin da tara a shagwalil amri na talatin da tara karatu na 29 karatu mu na 28 mun ji idan ne ya yi ko tsawonsa bai isa ba wani mataki za a ɗauka sa'annan kuma mun tattauna in an samu ƙarancin gawar gawarwakin kuma suna da yawa yaya za a yi mun ji ana iya binne mutane da yawa a likafari ɗaya sannan kuma mun tattauna cewa bai halatta a cire tufafin shahidi ba wanda aka kashe shi tufar yana jikinsa ba sai dai a binne shi da tufar a kai an gane ko wato don an kashe mutum a wurin yaƙi ba ce ku je ku binne shi da rigar jikinsa jina-jina ba ko ba a yadda ku cire rigar ba a'a tufa da aka je kashe shi a ciki sai a samo likafani a naɗe shi a cikin likafanin ba tare da an cire tufar ba shi yasa malaka mana hadisi da annabi ta hum fi siyabihim ku lullube mamatan cikin likafani amma haɗe da rigunansu kayansu da suka yi shahada yau karatunmu na 29 lamba ta 39 wa yi sahabbu takfinuhu bi saubin wahidin au aktara fauka siyabi kun ga maganar ya cika. kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi mus'ab ابن عمير وحمزة بن عبد المطلب وتقدم قصتهما في المسألة ما ليس ويستحب أن يصو تكفينه يعني تكفين الشهيد يلي كفني وشهيدي بثوب واحد أي أمفاني دمي تفع أي أو أكثر كوفي دنوع أي إيه fauka thiyabihi a saman tufafinsa kama fa'ala mus'ab bin umair kama fa'ala rasul bi mus'ab ibn umair Inda annabi yayi wa mus'ab dan umair wa hamza bin abd al-muttalib mustahabbi ne abinda ake nufin mustahabbi ne shine a mustahabbi ne idan aka zo yi masa likafani ya mutu a wurin yaki to kar a masa likafanin eh, mustahabbi ne kai a sake samun mayafi ɗaya ko biyu a nan da gawar a ciki ba wai direct rigar da an kashe shi da jinin a ji a kai shi makabarta haka ba a'a a samo tufafi lifaya a naɗe shi a cikinsu imma a samu tobin wahid tufa ɗaya au aksara ko fiye da ɗayan fauka siyabihi akan tufarsa kama fa'ala rasulullahi bi mus'ab ibn umair wannan akwai hujja yadda annabi ya aikata wa mus'ab ibn umair mus'ab ibn umair da ya rasu an kashe shi na wurin yaki in ba ku manta ba mun ji mun karanta a baya na muku bayanin gatan da mus'ab ibn umair yake da shi Tafiya musulunta don mamarta mai kuɗi ce da ya musulunta sai ta janye subsidi mun ji yadda ya tagayyara to ai mun ji da mus'ab ya yi shahada a wurin yaƙi in an ja mayafin da yake da shi yana da mayafi in an lullube kansa kafarsa zai bayyana in an lullube kafar kan zai bayyana haka na annabi ya ce a ja a lullube kai ɗin kafafuwan a zuba gani haka kuma irin haka ya faru ga hamza to kaga wannan ya nuna mana duk da su rasu shahidai ne annabi ya sa a zo da mayafi a matsayin likafa ne a lullube su a kan tufarsu saboda haka idan mutum ya yi shahada a filin daga riga ne a jikinsa jallabiya a rigan soja ne shi soja ne shi kai ya yi shahada a wurin yaƙi shi kenan sai a binne shi da tufar sai a sa likafa ne a sama kun fahimci wannan shi ne abin da yake nufi malam ya ce don hakan ya tabbata annabi ya yi wa mus'ab ibn umair haka da hamza bin abdul muttalib mala yace wa fil babi qissatani ukhrayani a wannan babin na idan mutum ya yi shahada a wurin yaƙi ana naɗe shi da likafani cikin tufar da ya shahada banda bayanan da aka kama na hadisai guda biyu na an yi wa mus'ab ibn umair haka an yi wa hamza ibn abdul haka to akwai wasu kissosi guda biyu da malam zai karo mana sai ya zanto muna da hadisai hudu da suke karfafar wannan gaba al'ula kissar farko an shaddad ibn al-hadi daga shaddad dan al-hadi anna rajulan min al-a'rab lalle wani mutum daga kauyawa ja'a ila an sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa amana sai imani wasta ba'ahu kuma ya bi annabi amana anan ya ne aslama ya musulunta wasta ba'ahu sai ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ثم قال سنة سيشة والنبي أهاجر معك زي هجرة تاريدك أهاجر معك زي هجرة تاريدك ya zo ya musulunta ya bi annabi yace zan hijira tare da kai fa ausa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya bada wasiya game da shi ba'd ashabihi ga wani cikin sahabbansa ma'ana yayi hijira daga garin su ya zo ya zauna tare da annabi a madina falamma kanar ghazwatu khaybara yayin da aka fita yakin khaybara ganiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakin khaybara ɗaya ne daga yaƙoƙin da yaƙi da aka yi sai jira na da shekara bakwai yana da manya-manyan al'amura da suka faru a yaƙin wanda idan ka dubi littafin hadal habib sallallahu alaihi wasallam na shek abubakar jajibir aljazairi ahdasu sanata sabi'a abubuwan da suka faru a shekara ta bakwai ya zo ya ambaci muhimman abubuwan da suka faru a yaƙin haibara cikin abubuwan a wannan yaƙin ne annabi sallallahu alaihi wasallam da sabansa barci ya zarce da su ba su yi sallar asubahi ba sai da rana ya fita a wannan yaki ne yana ji annabi ya aure safiya a hanya ya tare da ita da sauran abubuwa masu ɗimbin yawa da ya faru a wannan yaki to a nan lokacin kaibara annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu ganima a yakin khaibara ganiman nabi fi ha shay'an annabi ya samu ganimar abubuwa wasu na ganin babu yakin da aka tara ganima kamar yakin khaibara shine ayar da shine yakin da ayar nan take ishara zuwa gare shi ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa yaqulu al-mukhallafuna idan talaqtum ila maghanima litaqduha سنه ganimar khaybara ضرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا to kun ga wannan ya yakin khaybar annabi ya samu ganima da yawa fa qasama sai annabi ya raba ganima yani fa qasama al-ghanaim bayna ashabihi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya raba ganima tsakanin sahabbansa ya rarraba musu ganima wa qasama lahu sai annabi ya raba wa bakauyen kafan shi da aka zo raba ganima shi ma sai annabi ya dauka ya bashi ina fata an gane in abin da aka samu na ganima miliyan biyar biyar kowa zai samu aka bashi goma goma ko shi ma aka bashi shi waye wannan mutumin ba ƙauye da ya zo ya musulunta ya imani da annabi ta zan yi jira tare da kai shi ma ya ja yakin khaibara an zo an raba ganima kamar yadda aka bawa kowa shi ma sai me aka bashi to me ya faru da aka bashi fa qasama wa qasama lahu fa sai annabi ya bawa wa sahabbansa ma qasama lahu abin da ya raba masa shi mutumin ana dawa da an ce yaki ya fito sahun gaba an ji an yaki an dawo za a raba ganima shi bai ma jira ba makiyayi ne sai dai shiga cikin dabbobinsa kayya kayya ya ci gaba da kiwo bai tsaya an raba ganimar da shi ba ya fada cikin yabon da annabi yake wa ansarawa innakum la taqtiruna inda al-faza'i wa taqilluna inda al-harb ku in an ce yaki sai ku zo da yawa in an zo raba ganima sai a ganku kadan gudun ganimar kuke yi to shi mutumin nan ana dawa za a datsa ganima za a raba jama'a tsaya kar a watse za a raba ganima shi kawai sai gaba ya je su gaba da kiwon ba ƙauyen nan da ya musulunta to shi ne kenan a faɗa hu ma na hutu ne da ba abokanansa ce ina wannan ba ƙauyen Ta ce ya tafi kiwo ina abokanansa suka ce ga munan sai da ce ga kasansa ku je ku bashi faɗa hu ma qasama na ya ba su abansa abin da ya raba mishi wa kana yar'a zahrahum shi dama shi yake kiwon bayansu me baya ya ke zaharu a irin wannan wurin ana nufin dabbobi ya za a dabba ai ba ruwan cikin su ake hawa ba ina ake hawa ya dan bayan to shi ya tattara dabbobin sahabbai din ya je yana musu kiwo kuma dan jiran wata yaƙi wa kana yar'a zahrahum yana kiwon gadan bayan su ana yana kiwon dabbobin su falamma ja'ahum lokacin da ya zo musu ya da daga kiwo dafa uhu ilai sai abokanansa suka miƙa masa kuɗi suka miƙa masa ganima faƙala eh, faƙala sai ce ma haza wannan menene kuke miƙa min ɗin me wannan qalu suka ce qasama laka nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ne ya raba maka annabi ne ya raba ya ce a baka an gane ko fa akhadahu sai ya karba ya karbi mai ganimar ya kaɗi dukiyar ganima fa a bihi ila annabi sallallahu alaihi Ya zo da wajen dukiyar wajen annabi ba ga ka ba menene sai ake ganima annabi ya raba na yakin da aka fita ba yana karba sai ya komar da dukiyar wajen annabi waye a a'a me ya faru bari mu ci fa qala da yazo ya sake wa annabi tambayar da yayi wa irin can? sai ya ce ma haza ya manzo Allah me wannan to kaga annabi ya gane tambayar ai yanzu ka bada kudi a kai wani sai zai ce maka me wannan ai ba za ka ce kudi ba ne yana nufin kudin me a bashin ka ne a kyauta ne a sadaka ne a kaza ne ina ba ta an gane sai zai ce me annabi me wannan ya san kudi ne annabi ya gane tambayar ma'ana kuɗin me wannan dukiyar me wannan kala sai annabi ce kasamtu hulaka na raba maka shi ne haƙƙinka ne na ganima musulunci ya baka kala sai ce ma ala hadha tabi'atuka ni fa ba don wannan na bi ka ba eh, ba wai don kuɗi na bi ka ba in ganima ɗin kuma a sashi a mali na yake an gane ku kaga ba wai ma ya ta da kura ce shi ba a bashi titin ba dawaye ba rena waye ba shi ya yafe wannan jama'a ya nuna mutum in an zo yaƙi aka ba shi ganima yana iya yafewa ko ya bar wani cikin ɗaiɗaiku mutane ko ya ci a mayar baitulmali ko ya ci a ƙarawa mayaƙa haka nan kenan yana sai mu yi kiyasi duk abin da haƙƙinka ne kana iya yafewa ko gado har zo za a raba gadon gidanku sai kace kai kaya ce su ƙara a kan nasu ko a ƙara a kan kafan mata ko kafan maza ko kuma a ƙara a kan kafan ƙananan yara ko a kan na ɗan auta ko kuma a bar shi kawai kai kafanka na gado ɗin a bar ka kawai wakafi ne in an ware duk wanda ya zo gida sai ya riga kauga a ciki ina fata an gane ana iya yin haka da kaga wannan ganimar haƙƙinsa ne amma sai mayarwa annabi ya ce ba don wannan na ka ba a kwasha baitul mali sai yi to annabi walakin ittaba'tuka walakin ittaba'tuka sai dai na bi ka ala an urmiya ila ahuna don a harbe ni daidai nan urmiya a harbe ni ila ahuna zuwa daidai nan wa share ila halki sai nuna san gwada ka makogoro wannan ƙashi da yake ƙasar wuya dab wanda namiji ne yake da shi mace ba ta da shi gwadaka da nunu sakina da rainu a babarance e eh, makogoro da kafu mai digo biyu a hausa kenan jama'a eh, yace ya musulunta ne don a harbe shi daidai nan wani kashi ne namiji ne yake da shi mace ba ta da shi duk da wasu suka ce wai namiji abin da ya sa yake da shi don me yawo fada mana eh eh yawwa wato wai suka ce da annabi adam ya ci itacen can da Allah ya hana shi aljanna zai haɗe sai mala'ika ya makure ƙure shi sai bai haɗe ba to wannan jama'a shi ne abin da yake makogoranka <laughs> wannan ganyen ne itacen da aka hana su ci sai aka ce to jama'a in bai haɗe ba ai ba za ce fa a kala ba ta ce kala ya ci ya wuce makogoro tunda qur'ani ce fa a min ha fa ma lahuma ma wa tafika alaihi ma min warqil jannah Eh, ita hawa'u kuma da ta ci ta haɗewa shi ne mata suke haila to ita nata kenan ya je can ruwan ciki na annabi adam ya tsaya kan makogoro wannan kista ce bai inganta ba sun haɗe kawai dai makogoro abu ne allah ya yi cikin abubuwan da ya yi bambanta namiji da mace sai wa namiji wasu abubuwan da mace ba ta da shi akwai makogoro akwai saje akwai gashin baki akwai gemu ko ba haka ba akwai hana ƙarya to kaga kuma akwai makogoro ko ba haka ba to ita mace kuma aka keɓance ta da wasu abubuwa ciki akwai haila akwai biki akwai kuma kirji ma'ana goran ruwan nono da sauransu yana ciki abin da Allah ya so an yi mayyiza bainar rijali wani yi mayyiza bihi bainar zukuri wani na an gane ko sai ce ya manzan Allah na musulunta ne na bi ka ne sai nuna makogoransa ina son wajen kare musulunci da kare addini da kare ka ya kai annabi a harbe ni daidai nan ya nuna wurin makogoransa wa ashara yi ishara ila halkihi zuwa ga makogoransa ya ce nan ake nake so harbe ne ya faɗi irin abun da mashi طعم جميل طعم كبير فأموت في الموت ينصي يا شقباد هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ولكن ولكن اتبعتك على ان ارمى الى هنا واشار الى حلقي بفم فعمود فادخل فادخل الجنه فادخل الجنه فادخل الجنه واتو ان اصع حد بين نم قوغورونا سي ان متو اشغد الجنه سي ان متو اشغد الجنه فقال سي النبي سي ان تصدقي ان تصدقي الله ان كايوا الله قسيا yasduquka Allah zai me zai gaskanta in kayi wa Allah gaskiya Allah zai gaskanta wato duk abin da za ka faɗa in har zuciya ne Allah zai baka yanzu imaninsa annabi yana nufi inda gaskiya ne inda ka nuna Allah zai tabbatar maka falabi su kalilan suka zauna dan wasu lokuta ko wasu kwanaki ثم نهضوا في قتال العدو سنة سكا ينقروا wajen yaƙan mayaƙa a yaƙi kuma an gabza yaƙi an gabza sai kawai annabi yana zaune cikin mamaki fautiya bihin nabi sai aka zo wa annabi da wannan ba kauyen ana ɗauke da shi ana an ɗauke shi gawarsa kenan an ɗau gawarsa kada asabahu sahamu kibiya ya same shi haithu ashara inda ya nuna ashara nuni fa asharat ilai qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya wato kad asabahu sahamun haithu ashara kibiya ya same shi daidai inda ya nuna a makogoro daidai wurin aka harbe shi bai yi sama da wurin ba bai yi ƙasa da wurin ba bai yi hagu da wurin ba bai yi dama da wurin ba an gane ko ana zuwa da shi fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a huwa huwa shi shi dinnan shi din ne kuwa wanda ya nuna amma kogoran sai ya musulunta don a harbe shi anan ya samu aljanna qalu sai suka ce na'am kwarai kuwa qala sani bi sadaqallah yayi wa Allah gaskiya ne fasadakahu ko fasadakahu sai Allah ya mai ya gaskanta sun makafana husana annabi ya masa likafanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa likafanin fi eh, jubbati nabi sallallahu a babbar rigar annabi malum malum na annabi aka sa gawarsa sun maƙaddamahu sana annabi ya kawo shi gaban jama'a fa salla alaihi sai annabi ya masa mai sallar gawa fakana sai ya kasance fi ma zahara cikin abin da ya bayyana min salatihi ya min du'a'ihi daga addu'ar da annabi ya masa a sallar ya ce Allahumma haza abduka kharaja muhajiran fi sabilika fa qutila shahidan ana shahidun ala zalika cikin addu'o'in da annabi ya yi a sallar gawar ya ce Allahumma haza abduka ya Allah wannan bawanka ne خرج مهاجرا يا بيتي هجرة في سبيلك تحنيرك فقتل أبا كشيش شهيد ليش عادة الحمد لله غفر الله لي ولكم أنا شهيد على ذلك لي شهيدا لي أكاهف أخرجه عبد الرزاق والنسائي والطحاوي في شرح المعاني والحاكم والبيحكي في السنن والدلائل قلت وإسناده صحيح رجاله ماذا جنس كلهم دكا ننسو على شرط مسلم سنة كان شرط مسلم ما أدى شداد ابن الحاد بند شداد ابن الحاد لم يخرج له شيئا بفتر مصد كومي با ko bai fitar masa da komai ba wala zair ko babu laifi fa innahu sahabiyyun ma'ruf sahabi ne sananne bai yi takrijin hadisin sa ko wa ma qawlu shawkani fi nail al-awtar magana imamu shawkani a cikin nail al-awtar taba'a lin nawawi wanda yabi nawawi fil majmu' majmu' yace ina tabi'i tabi'i ne fa wahamun wahami yayi kuskure yayi ba tabi'i bane wannan sahabi ne wa zuwa a fili fala kada a rudu da shi jama'a mu kalli wannan hadisi ba kauye ne ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta kuma ya ce ya yi hijira ya dawo madina da zama yanzu don ya taimaki annabi ya taimaki musulunci an fita yakin khaibara an zo ana raba ganima shi yana kiwo an kai masa ganimarsa sai ya ce ba don abin duniya ya musulunta ba ya musulunta sai ya nuna makogoransa don a harbe shi a wannan wurin ya yi shahada ya samu aljanna sai annabi ce in da gaske ya faɗa Allah zai gaskanta shi kuma haka aka zo aka yi da wurin yaƙi daidai wannan makogoron shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an zo da gawar sa annabi ya cire babbar rigarsa malam malam kamar yau ka ce gari kamar ka ce alkabba babbar riga sai annabi ya ce a lullube gawar a ciki annabi ya sallace shi ya masa addu'a ya ce ya Allah wannan ka ne ya fita don hijira don hanyar ka ya bar garin sa don musulunci da garin nan an kai shi ya yi shahada ni shaida ne akan haka wani darussa muke ta dauke da shi a wannan hadisin eh darasin farko shine darasin da aka kawo hadisin don shi cewa mustahabbi ne ai tun farkon karatun muka ce wa yustahabbu tarfinuhu bi thawbin wahida aw akthara fawqa thiyabi idan mutum ya shahada an ji so a sake nade shi da tufa ɗaya ko biyu akan tufar da ya shahada to kaga anan annabi ya bada babbar rigarsa an sa gawar da tufafin gawar a ciki Ko ga shi da hujjar imam abu abdurrahman nasiruddin albani ina fata an gane cikin darussa da muka ɗauka a hadisin musulunci babu ruwan shi da kai waye kai dan waye abinda musulunci yake duwa mai kai kaga na an ce wani mutum dan kauye ba ma damu da gaya maka sunansa ba kawai aikinsa ake so a gaya maka ai ba don sunansa ne ya samu aljanna ba sai don me sai don aiki shi yasa aka ce maka ana rajulan sai aka gaya maka irin aikin da ya samu aljanna ba damu da sunan ba don a sa maka babban suna ba shine matsalar ba kayi babban aiki shi yasa Allah ya ce man ahsanu dinan mimman da'a ila Allah wa ma ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila min salihan wa qala innani minal muslimin babu wanda yake da kyakkyawar zance kamar wanda ya kira mutane zuwa ga Allah ko ya aiki mai kyau ce ni musulmi ne ko da bai gaya muku sa na yanka ba an gane ko kaga musulunci yana ɗaukaka mutum ka wannan ba ƙauye ne ya zo yanzu ya samu shahada sannan ko na biyu hadisin ya nuna mana duk abun alkhairi in za ka roƙi Allah ka riga sa shi har ranka ko da hasashe za ka yi ka ce kai ina ma Allah zai bani arziki in gina masallatai in taimaka gajiyayyu ka riga faɗan abun har zuciyarka in Allah ya hasko zuciyarka zai baka arziki kai yi in ma bai baka ba zai baka ladan kayi ina fata an gane ma'ana da ana annabi ya ce wannan mutumin in yayi gaskiya Allah zai gaskanta shi ka yi burin abun harranka to sai ga Allah zai sa maka hannu a ciki sannan kuma na uku ana da nuna maka halaccin kana iya yafe ganima yadda wannan mutumin ya yafe mai ganimarsa saboda ko a musulunci ne an zo ana raba abu don baka samu kada ka je ka yi raki ga wani ma shi kyautar da dukiyar ya fi sabilillah don aljanna yake nema sannan kuma na gaba ya nuna kenan ah, ya nuna mana cewa Eh, annabi bai san gaibu ba sai ya ce iya eh, yi gaskiya Allah zai gaskanta shi ai bai ce jama'a wannan gaskiya ba da Allah zai gaskanta shi sai ka in yayi Allah zai gaskanta shi sa'annan kuma ya nuna maka lalle likafani wata jigo ne na jana'iza don annabi ya sa shi cikin likafani kuma ya sake nuna mana don mutum ya yi shahada a wurin yaƙi to ana sa masa likafani akan tufarsa da ya shahada a ciki kuma ya sake nuna mana cewa idan mutum ya yi shahada a wuri yaƙi ana iya sallatar gawar shi da aka ce shahidi ba a sallatar gawarsa kore wajibcin aka yi amma musabi ne don kaga ana annabi ya sallaci gawar wannan ba kauye yadda ya sallaci gawar hamza saboda haka wajibci aka kore amma ana sallatar gawar ta annabi ya sallaci gawarsa sannan kuma na gaba ya nuna maka cewa sallar gawa ana ajiye gawa a gaba don shi sun makaddama sai nabi ya sa gawan a gaba fa salla alaihi sai ta gawa ka in zai yi sallar gawa shi yake gaba da liman da mamu duk kuna baya kar mu zo ku yi sahu gaba da inda gawar yake da yake kaddama ku ko ba ga jama'a sannan kuma ya nuna mana ashe ana iya addu'o'in sallar gawa a bayyane don faka na fi ma zahara min salati da annabi ke sallar gawa cikin abin da ya bayyana na addu'o'i an jana ta Allahumma hadha abduka kharaja muhajiran fi sabilika saboda haka jama'a mu duk sallar gawar mu sai ga muna addu'ar a to gashi nan kaga da annabi yayi a bayyana gashi nan akwai sahabin da sunansa ya kwanta mu ya sun bi sallar gawa tare da annabi da annabi yayi addu'o'in ma da ya ji addu'o'in sun ratsa jikinsa sai ya ce to an nehuwa sai na buri ina ma da ni ne ga wanda annabi ya sallata ina ma kawai a dakile rayuwata a sauran lokuta na rayuwata a bawa gawar shi ya tashi ni aka yi wa wannan addu'o'in saboda haka da annabi ya addu'o'in sallar gawa a bayyane ba ya za a same ya faɗa saboda haka jama'a ba ko da yaushe za mu yi adoyin a asirce ba wani lokaci sai mu yi a bayyane ina fata an gane ba duka kawai mu tsaya muna yi a asirce ba ba mamaki wani ya ce ai annabi ayi ne don koyarwa to mu yau ne ba mu bukatan koyarwa <laughs> duk wanda ya zo sallar gawa ya san me aka yi ina fata an gane kuma idan lokaci lokaci annabi ya bayyana yana nufin sunna kenan wani lokaci a bayyana abu huraira ya taba sallar gawa sai bayyana fatiha a kabbara farko ka ana karanta fatiha kabbara na biyu a sallar gawa ana salatin annabi salatul ibrahimiyya kabbara ta uku shine addu'a wa mamaci to da ya kabbaran farko sai ya karanta fatiha da murya yana idan bayan idan da sallar gawa yana wani ya rike annabi sai ya ce akai fatiha da murya sai ya ce lita'lamu annaha sunna don ku san sunna ce sunna ce karanta fatihar ko sunna ce wani lokaci a bayyana da saboda haka bai kamata ba a ce shekara goma ashirin kana sallar ga kullum a asirce da haka kar wata rana wani ya yi fice ya yi bidi'a ya yi sunna jama'a kawai an ce ka yi sallar gawa sai ka yi duka daga farko har ƙarshe ka bayyana sunna ce lokaci lokaci a bayyana kuma ka koyar ka karantar ka ilmantar don menene yanzu jama'a mutum ko bai islamiyya ba ya iya karanta fatiha don kullum ana bayyana wa sallah in ba a bayyana a zalla asar ba ana bayyana a rako biyun farkon magariba biyu na farkon isha biyu na asuba duka a awa ashirin da hudu ana maka fatiha a bayyane a matsayin dole <laughs> liman zai mata su a bayyane biyu na magariban farko biyu na Isha isha'in farko biyu na asuba saboda haka kaga fakana fi ma zahara saboda haka wani lokaci ka bayyana wata gaba banda wata gaba wani lokacin ka ɗebo addu'ar sai ka zo ka bayyana wasu shi yasa duk addu'o'in da aka ji annabi yana ya sallar gawa ba wai ya aje sabai ya rubuta abu labo yana koya musu ba ba wai ya yi da sallah yana yi su karɓa ba a'a yana sallar ne suke ji su haddace sai ka ji sallah alal janaza fa hafiztu min du'a'ihi kaza kaza kaza fa hafiztu min du'a'ihi kaza kaza ko babu abin da yake buƙatar a bayyana din kamar addu'a wa mamaci ne domin dama asalin sallar ba sunansa salatul maiti sallar gawa ba sallah bane da zaka zo kai addu'a Allah ba mu taki Allah ba mu amfanin gona Allah ba mu ruwan sama ai ba sallar rogon ruwa bane an jama salatul janazat salatul maiti to shi yasa kabbara ta uku na annabi ta azzuburbuda masa addu'o'i idza sallaitum ala al-maiti fa akhlisu lahu addu'a kur ran faɗa masa addu'a ba wai kawai zan sallar gawa sakan talatin an gama to me aka yi sakan arba'in kowane kabbara kenan sakan goma me aka yi a ba dama in wani yana saurin sai ake ya tafi a yi masa musamman gabar yi masa addu'a a nan annabi ke suburbuɗa addu'a saboda haka mu kiyaye wannan sunna din wani lokaci mu yi sa ne kuma mu eh, yawaita addu'a mu faɗaɗa addu'a idan sahabbai annabi yana zuwa ya zuba musu addu'o'i sosai yayi mu da ba sahabbai ba wanda annabi kaɗan ma yi masa za a karɓa to ballantana mai sallar gawan bai kai annabi sannan ko wanda ake sallatar sa din kirkinsa bai kai sahabi ba a wannan duniyar da muke cike da rudu rudu a ƙida rudu a mu'amala rudu a aiki mu ne min babi aula a tsaya a yi mana addu'a ba daga muka binne gawa ma za mu watse ba a tsaya a yi mana addu'a sosai a sallar gawa don a wanke mu a dirje mana kaushin sabo ya binne mu a kabari ba wai kawai saka ɗaya minti ɗaya kowa ya yi addu'a ya tafi ba mu tsaya mu tausaya masa mu cece shi mu jinƙan shi ko da tsayuwa za ka yi Allahun fillan wa ko da Allah ka yafe masa kan alkara na kan ka rika maimaita wannan suna abin da yake bukata shi ne fa gatar shi shi ne gatar shi ba mamaki sai ka ji Allah ya yafe masa sai mala'ikan da ya daga gudumar sai ya sauke ya ce ka yi sa'a ai ai mamacin da ya rasu makwabcinsa ya mafarki da shi ya ce ya dai sai to wallahi addu'o'in da kuke ta yi yana rage min samu yana rage min shi shikenan addu'ar ya yanke can sai wani mala'ika ya dau dorina zai watsa min sai naga ya sauke sai ta kai sa yanzu yanzu nan wani ya ce Allah ya gafarta masa wannan ya wanke wani saboda haka don yana cikin kabari ne fa ba zai iya kiran mu a waya ba wallahi da sai ya mana fada mahaifinmu ya rasu mahaifiyarmu ta rasu abokinmu ya rasu ba da gasar da za mu yi musu sai dai mu roƙi Allah ya yafe musu saboda kana kan kabarin kawai Allah ka gafarta musu Allah ka tabbatar da harshen su a tambaya kai kawai ka zo ziyara ma makabartar angonku ka ce Allahumma ighfir lahum ka wuce wallahi ka gama komai ai a karatun da muka a cikin rihilatul khulud wani ne fa kawai kullum sai zo makabartar garin sai ya rika yauran magabatan sai ce Allah ya gafarta muku ya muku rahama rana ɗaya da bai zo ba sai da ya mafarki ga gawarokin kabarin sun tashi muna jin daɗin addu'ar ka kana mana za mu samu haske za mu samu kaza yau din nan fa da baka zo ba mun samu matsala to daga ranar bai sake fashi ba har ƙarshen rayuwar shi saboda kada mu ce sai gyaran makabarta shi yasa ba ya zai zanto mun kashe wannan sunnar idan an ga mutum a gabata sai a ɗauka tsafi ya je yi kawai wata rana ka tashi daga kasuwa kawai sai ka ce bari ka hau tef a jaje ka makabarta wata rana kar ka ɗauki na tef shaka ka ce kowane magabari a garin ku ka zagaya makabartu na kai musu addu'a wanda ya ce ka yi tsafi ka zo ka gaya mana mu yi masa ka yi sunna don zargi ba za mu toshe hanyar addini ba ga ki a makabarta suna buƙatar adoyin wani lokacin ka ɗauka kan ga kai ma'aikaci ne wicked ba ka aiki sai ka ɗauki rana ɗaya in ka ce asabar za ka ziyarci rayayyu ka zumunci ladi sai ka ziyarci makabarta matattu ko wannan rana ka ɗau wannan wancan rana ka ɗau wannan sunna ce muka bari ga ɗimbin lada wa'inda suke cikin kabarin da mutum ɗari aka binne a makabartar to kayi addu'a kana da ladan su ɗarin saboda haka wannan sunna ce mai muhimmanci mu raya ta mu tuna da mamatan mu la san sau mauta ku kar mu manta da mamatan mu kar ka zanto iri na mai rauni sai in shekara ban je makabarta ba sai dai an rasa gawa kar mu zama haka annabi yana ziyarar makabarta kai rashin lafiyar ajalin annabi fa dab da mutuwarsa sai da ya je ziyarci makabarta ya yi addu'o'i ya zo kuma da asuba ya leƙo sahabbansa kaga jiya ya yi bankwana da matattu yau ya yi bankwana da rayayyu sai rasu a wannan rana sannan kuwa duk addu'ar da kake wa mamata in ka mutu ko ba a maka ba za su riga dawowa gare ka kai ba mu raye wannan sunna makabartar garin biyu na sun fi goma ne ba su fi goma ba a muna da shi a nan hanyar nawo ɗin nan ko can malam akwai a bayan tasha ko biyu nasarawa suna da nasu ne shi ne wancan biyu to shi kenan in mun zo can bulamel birkin cikai ko akwai ko talashe moni can mabu kogu biyu uku kenan kogun shi ne wancan to ga kogu hudu shi kenan a bulamel akwai na musulmai to na kogu shikenan mu zo kuma nan cikin gari yan ziwa biyar ko na tsaye da suna kai mu je na iyayen mu sarakuna mu biyu kuta biyar ya filin jirgi shida mu je can bayan bariki sojoji da gura akwai ɗaya bakwai akwai bayan post office takwas sai hada da duba su goma ba shi ke nan ka ce to kai rana ɗaya za ka ziyarce su duka ko ka ce bari yau in ɗauki biyu gobe wallahi ba ƙaramin sunna ba ne wa kanmu misali in mu kai ɗaya ba za ka samu karfashi ba sai mu samu na fef mu uku ne mu biyar ne mu ɗauke sa shata sai mu har haka kuɗi kai za mu ziyarci makabarta goma a garin nan nawa kuɗinka eh za ku bani dubu ɗaya ko biyar ku haɗa ɗari biyu dubu da ɗari biyar ku haɗa ɗari uku ku zagaya da su suna ce mai muhimmanci in kuna yi ma wasu sai in sun ganku ku sai sha'awa wala wannan suna ce mai muhimmanci suna ce mai muhimmanci saboda haka eh, yanzu shek gana ya shirya mana ya shirya mana ni ina cikin list naka an gane ko ka shirya mana rana ko ba haka ba eh, in mun tashi wanda zai shiga lissa haka ya baka sai mu fita rana ɗaya mu zagaye maka batun garin nan amin su ma'ani saboda haka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske a saniya na biyu ani zubair bin awam radiyallahu anhu kala daga zubair dan awam Allah ya kara masa yarda ya ce ah, ba yanzu muna zuwa madina mu ziyarci kafurburan sahabbai ba su shuwa da uhud ba su riga sun samu aljanna ba to na mu za mu ziyarce su ba an gane ko saboda haka yana da muhimmanci ba wai sai makabartan madina ake ziyarta ba ba sai na makka ba a ƙauyen ku ne a nijar kake ne a caji kake ne a nadalan kake ne a ina kake ne duka sun makabarta wurin ziyara ne a yi masa addu'a inda na musulmai ne wannan shi kaga bayan mun je mu yi musu addu'a mun samu ƙarin imani a zuciyarmu in wani yana haushi ma ba shi masarin gidansa ya ƙare gari ya ƙare ya zo wajen sai gode wa Allah ga su alaji wani fa a kwanta na wannan asani الثاني zubair bin awam radiyallahu anhu kana shi yasa ma annabi ce zuru zuru zuru al-qubura بيرتي ما magabarta ba rizul nata fa inna ta al-akhirah za ta tunatar da ku lahira zubai dan awam mai ce lamma kana yawm uhud ranar da aka yakin uhud aqbalat imra'atun taf'a wata mace ta fuskanto tana gaggawa da sauri hatta idza kadat an tushrifa alal qatla har saura iris an tushrifa ta leko ko ta iso alal qatla akan waki wato ranar yakin uhud bayan an tara gawarwaki na sahabbai musulmai wajen saba'in sai wata mace ta zo da gaggawa za ta tumfari gawar annabi kuma baya yarda mata su zo wajen gawa in an yaki a za ga gawa da jini kaza hankalinta zai tashi addini ne wanda yi wa mata gata jama'a dan ka je ka karanta littafin hazal habib mace ce fa kafira aka kama ta waje yaki sai annabi ya ce a tafi da ita a ajiye ta ina ne shi kenan ko khalid dan walid ko wane ne sai ya tafi da matar ta inda gawarwaki suke yawwa sai annabi ya haushi da fada annabi ce me yake damun ka baka da imani ne baka da tausayi ne za ka wuce da ita a wajen gawarwaki ka dubi addinin musulunci har mace mace ma har kafira ba su a daga mata hankali ashe ba karamin rashin imani bane ga yan ta'addan da za su kashe namiji gaban matar shi su kashe shi ma ai haramun ne ballantana fa wani za a kwantar da shi a yanka shi matarsa da yaransa suna kallo in tana ihu ma ta ihu zaki mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan zuciyarka ya fi na fir'auna ya fi na abu lahabi ya fi na abu jahal wace maka ma an baka lasisi ka kashe mutane ballanta na ka kashe namiji don kai dan bindiga daɗi a gaban matar kai mai garkuwa da mutane ka kama family ka kashe ɗaya a gaban su me kake so a Najeriya me kake so a duniyar da aka ka kuɗin fansan sai ka je ka sayi wani reserve na rai tunda da wama kake so a duniya ka tafi miliyoyi ka rika sayan rayuka don ka daɗe a duniya ka samu kuɗi da jinin mutane ka mai mutane marayu duk wanda ka kashe babansa a gaban shi ko ka kashe mijinta a gabansa eh, eh, duk lokacin da yake zaune ba yana kallon hoton abu fa ma nukun bi rabbil alamin me zaton ku ne ga ubangijin halittu kun ɗauka wai gwamnatin najeriya ne take yaƙi da ku walla allah ne yake yaƙi da mai kashe mutane man adali waliyan faqad azantuhu bil harb da allah baya son mutanen ƙauyen zai halicce su ne da allah baya son su zai yi su ne amma allah ya yi su ba kai kake ciyar da su ba ba kai kake tufatar da su ba ka zo ka kashe su ka ƙona musu gari ina za ku bar a taji alufiha man yafsudu fiha wa الدماء dima wa بحمدك nusabbihu لك قال nukaddisu lak ما لا تعلم ma la حركة ka gode wa Allah har mutu wallahi in dai baka mutuwar wani ka gode wa Allah to shi yasa wannan fa gawa tukuna matan nan ta tashi gadan gadan a cikin gawarakin akwai dan uwanta kenan tana son ta kai abinda za a yi wa gawar likafari. sai annabi fakari a wannan an tara sai annabi yaki karta gagawa kar hankalinta ya tashi zuciyar mace yana da rauni faƙala sai annabi su almar'a almar'a matan nan matan nan ma'ana annabi bai san sunanta ba misali matan can matan can ko annabi yana kira ne don ta ji ta tsaya ko matan can matan can don sahabbai su hana ta isowa ku tsayar da ita ku tsayar da ita karta iso wajen gawar wakil suna cikin jini shi za mace ko da mijinta ya yi asirin kar an zo da gawar ka ta aje a gabanta a ɗan kimta gawar, ko ba haka bane a yi masa likabari da sun sun so ta shiga ta yi masa addu'a sai a fita da shi amma ku zo da shi jina jina ku kira ta ai bai yi ba kana bai ce matan can matan can fata wasamtu annaha ummi sai na gane alama in ji zubairu dan awam wannan matar da annabi ke mata magana mahaifiya ta ce safiya mahaifiya ta ce safiya fa sai na fita as'a ina gaggawa ya zuwa gare ta fa adraktu sai na riske ta qabla an tantahiya ila al-qatla kafin ta iso wajen gawarwakin qala sai ce faladamat fi sadri ina ta mama karki je mama ba yace fa ladamat sai ta tunkude fi sadri kirjina da biyu da lana daya ay darabat wa dafa ta tunkude ni ta zungure ni a kirjina ni ba ya kabar sai ke cewa wa kanat imra'atan jaldatan ta kasance mace ce mai kuzari mace ce jaruma tana da ƙarfi تنعد كذر كذر قال تسي إليك تسي كأنك لا أرضى لك فيجدك برنيك في لذن فقلت سينتي إن رسول الله عزم عليك النبي أنا بك ماجيا أنا بك ماجية فوقفت فوقف يا تشك دو أنت النبي ويكيف عند أمره كنا wala ana cewa annabi shi kenan an gane ko wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum madha al khayratu min amri ita ta eh, Allah akbar فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجرى بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما انا شو sai ta sallama. ka tsaya ba ka fage gaba ba tana tsayawa wa akhrajar saubaidi sai ta fitar da tufafi biyu ma'ana lafaya bi ma'aha tare da ita ta fito ga sakona dama zan je ne in bayar a sawa gawar wani to gashi a je a yi gashi na tuna ku maza ya halatta ku je gashi eh. jitu bihi ma na zo da tufafin nan biyu a kai hamza don dan uwana hamza a lullube shi amma Allah shahid na albani na kawo na hadisin kaga wannan shahidi ne hamza ga wannan ka bada tufa biyu a lullube shi a ciki an gane ko faqat balagani don labari ya iso maktaluhu an kashe shi fakaffinhu fihima wayannan lifaya biyu kai masa likafa ne a ciki kaga wannan ya nuna shahidi ko da ya rasa tufafi ana iya naɗe shi a cikin tufafi qala sai ce fajina bi thawbaini zubairu dan awam ce sai muka zo da tufafin nan guda biyu linukaffina fihi ma hamza don mu yi wa hamza likafani da su fa idza ila jambi sai muka tara a gefen hamza rajulun min al ansar gagawar wani mutum cikin mutanen madina gagawar hamza gagawar wani mutum cikin mutanen madina gawa ne biyu a wurin an gane ko katilun an kashe shi karfu ila bihi kama fu ila bi hamza an yi masa irin abin da aka yi wa hamza me ya kaiwa wa hamza ai kace kace da gawar shi ko shi ma mutumin ai kace kace da gawar shi fa na gababa, kalmar ghababa ai azilla wal ai muka ga ƙasƙanci ne ko aibi ne wa haya kuma abun kunya ne an nukaffina hamza fi ne. mu yi wa hamza likafani a tufafin nan biyu mu lullube gawarsa wal ansari la kafana lahu mu bar wannan dan madina dayan gawar ba shi da likafani ai bai yi ba duk da ta bayar ayuwa hamza amma sun da ya kai biyu sai muka bai dace mu haɗa masa duka biyu wannan gawar kuwa sashi a kabari ba tare da an lullube shi da likafani ba fa qulna li hamza sai muka ce wa hamza thawbun fa qulna sai muka ce li hamza thawbun hamza mu lullube shi da tufafi daya walil ansari thawbun dan madina na mullulli da shi da tufafi da mu raba musu ne. an gane ko sai muka ce mu raba musu mu ba wannan rabi mu ba mu ba wannan ɗaya mu ba wannan ɗaya sai kenan ko gawa kuka kai kabari akwai karancin itace akwai kuɗin hikima in ga wasa magabata ku rarraba su sun zo makabarta ba su da abin da kuke da shi sai ku ɗan rarraba raba ta an gane qaddarna huma sai muka gwada su wannan yajin juɗin fa kana ahadu ma akbar min al-akhar ɗaya ya fi ɗayan girma an gane ko wato likafanin da aka zo aka duba sai aka ga a cikin likafanin ɗayan likafanin ya fi ɗaya girma ɗayan babba ɗayan ƙarami ka dubi adalci irin nasu madadin mu ce mu ba wa hamza babban shi wani tuni alfarma ne a bashi ƙaramin sun zai tafi akara na bainawa sai da muka yi ƙuri'a muka yi tanka-tanka eh, kawai muka yi ƙuri'a waye ne za mu ba shi babban Ware ne za mu ba shi ƙarami sai ƙuri'a ya fara kan ɗaya zai samu babba ɗayan ƙarami an gane ko fakaffan na sai muka yi likafani kulla wahidin min ba kowanne ɗaya daga cikinsu fi saubin da zai tsara lahu a tufafin da ƙuri'a ta jefa masa an gane ko أخرجه أمر والسياق له بسند حسن والبيهقي وسنده صحيح wannan hadisin na karanta shi da fitar da fikihun da yake ciki kaga darasin da ya bamu ɗin din likafali wa wanda ya yi shahada wuri yaki akan tufarsa sannan ko na biyu ashe wa yusiruna ala anfusihim walau kana min qasasa har gawa ana iya yin haka insha Allah ta'ala sai mu tsaya anan karatu na gaba sai mu tashi farkon shafi na 82 a nawa lamba na 40 wal muhrimu yukaffanu fi thawbayhi ma'ana mai aika aji ya rasu yadda za a masa likafani abu ne muka faɗa na daidai Allah ta mu tare a nada kuskure ko ko tuntuna insha Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk